a yau litinin ne aka cika wata guda cir da sace ɗalibai 'yan matan makarantar nan da ke garin chibok a jihar borno sace waɗannan ɗalibai ne ya janyo ce kuce tsakanin gwamnatin tarayya da na jihar borno da ma hukumomi masu zaman kansu an dai soma wannan cece kuce ne kama daga sanarwar da hukumomin tsaron kasar suka bayar na cewa sun kubuto da kusan dukkanin yawan waɗannan ɗalibai wadda saura guda takwas ne kawai ba su samu damar kubuto da su ba wadda ga bisani suka janye wannan sanarwa sai kuma adadin yawan ɗaliban da aka sace waɗannan ma aka ci gaba da samun takaddama a kai da gayyatar wasu jigajigar gwamnatin zuwa fadar shugaban kasa inda suka gana da shugaban kasa wanda daga bisani kuma suka sake ganawa da matar shugaban kasa wanda nan ma ya sake janyo wani babban cece kuje tsakanin bangaren gwamnatin tarayyar da na jihar Borno sai kuma batun da shugaban mata na jam'iyyar PDP ta yi na nuna kunkunto kan sace waɗannan ɗalibai wanda nan ma aka sake zubawa da kuma zanga zangan da kungiyoyi ke ci gaba da gudanarwa a faɗin duniya baki ɗaya wanda nan ma ya sake tara zaune tsaye da kuma jefa tambayoyi kan yadda aka sace waɗannan ɗalibai. Irin waɗannan batutuwa ne da ya mamaye duniya baki ɗaya da ma kafafun yada labarai na gida da na waje yayin da ɓangaren gwamnatin tarayya ya ci gaba da nunawa a bangaren gwamnatin jihar Borno yatsa ita ko gwamnatin jihar na ɗaura alhaki alhakin hakan ne ga gazawar gwamnatin tarayyar kamar yadda gwamnan jihar honar kashi shatima ke cewa a lokacin da 'ya'yan shugabannin jam'iyyar ta apc suka ziyarce shi a fadar gwamnatin jihar don jajirta masa game da aukuwar irin abubuwan da ke faruwa a fadin jihar da ma kasa baki daya that he saw some vehicles, the first batch vehicles and, and some another batch. And the chairman accordingly called the DPO in Chibok and fighting He equally called the commanders of the FOB, of the Nigerian Army there in Chibok, and equally notified him. And also the unit commander of the Mopol in Chibok was equally notified. And they said they are all prepared for that. yace tun a daren da za a kai wannan harin ne dai wasu ƙauyawa da ke kusa da garin na Chibok suka hangi tawagar waɗannan mahara suna rufar garin na Chibok da suka sanar da shugaban karamar hukumar wanda nan take ya sanar da DPO garin ya kuma sanar da kwamandan soja da ke cikin garin na Chibok da kuma unit commander na rundunar 'yan sandan kwantar da zoma da ke cikin garin na Chibok kuma suka ce da shi sun shirya masu. There which I feel is not appropriate for me to talk. At the appropriate time We reserve our comments because two wrongs do not make a right. ya ce akwai wasu watutuwa da dama da bai kamata an yi magana a kai yanzu ba amma idan lokacin magana ya yi za mu yi magana don kurakure biyu bai kawo gyara i am willing not only to give up power to give up my own life if there should be peace ya ce ba batun sadaukar da wannan mulki ba kawai har ma da rayuwarsa a shirye yake sadaukar da ita idan har za a samu zaman lafiya a wannan ƙasa tamu. If But for now, there is no. And she has no right. gwamna shatima ya ci gaba da jawabi daga kakkausar harce yana mai cewa babu wani bangare na kundin tsarin mulkin najeriya da ya baiwa matar shugaban kasa damar yin wani tsari babu samsam idan ma ana so na kirkiro ma a yi mana amma a yanzu babu kuma ba ta da izinin cin mutuncin mutane. How is that acceptable? ya ce ba za mu amince da wanda zai zo na tsakiyar aso rock da ke abuja ba yana ta yaudarar mutane ya ce ba za mu amince da wannan ba ya ce duk da irin matsalolin da sojojin najeriya da rundunar 'yan sanda suke fuskanta muna da sanin cewa suna iya nasu kokari kuma wannan ba laifinsu ba ne haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya